daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فمن muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To dairar Allah wato dairar Allah a shirin namu na wani lokacin shirye-shiryen da muke dauke da sun hada da labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai daga nan muna dauke da shirin na kokun san. Bayan hakan akwai shirin na duniyar mu a yau da ke haska fitilarsa kan wasu batutuwa da suka ɗau hankali a wannan duniyar baya ga hakan kuma muna dauke da shirin afirka a yau wanda shi kuma ke tattauna wasu batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta afirka to waɗannan da ya Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar ta alhamis da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da ɗan goki masu zuwa za a ji labaran duniyar. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Gwamnatin Amurka ta sanar da kakabawa Iran sabbin takunkumai kan shirin ta na nukiliya a daidai lokacin da ake shirin fara tattaunawa tsakanin kasashen biyu a ranar Asabar mai zuwa a Oman. shugaba donald trump na amurka ya dakatar da harajin da ya kara kan kayayyakin duniya amma ya kara harajin zuwa kashi 125 cikin 100 ga kasar china ƙungiyar ecowas ta damu da takun sakar da ke tsakanin kasar algeria da kuma mali Don zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Gwamnatin Washington ta sanar da labtawa Iran sabbin takunkumai kan shirinta na nukiliya na zaman lafiya a matakin da Amurkar ke ganin shine kawai hanyar matsin lamba kan Iran domin ta miƙa wuya game da shirinta na nukiliya. takunkuman wanda ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta sanar a jiya Laraba ya shafi hukumomi biyar da kuma wani mutum guda da ke Iran. saboda abin da sashen ya bayyana a matsayin goyon bayan shirin nukiliyar iran Malin na amurka ya ce bangarorin da aka lafta wa takunkumin na baya-bayan nan sun hada da hukumar makamashin nukiliya ta iran da ta karkashinta da kamfanin fasaha na kira wato na'urorin tatse sinadarin uranium na iran sakataren Malin amurka scott besant ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa rikicin wato rikon sakainar kashi da iran ke yi na kera makaman kare dangi ya kasance babbar barazana ga amurka da kuma barazana ga zaman lafiyar yankin da kuma tsaron duniya binciken da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta yi a cibiyar nukiliyar iran ya musanta ikirarin wato iran na neman makamin nukiliya shugaban kasar iran masu rufe ya jaddada cewa jagoran juyin zuhal musulunci na kasar ayatollah sayyid al-hamenei ba shi da wata adawa da amurkawa masu zuba jari a ƙasar muna baraba da masu zuba jari amma ba tare da tauye mutunci ko tsaron ƙasa ba har ila yau kalaman nasa sun sake tabbatar da kin amincewar da iran ta daɗe tana yi na yin watsi da shirye-shiryen mallakar makamin nukiliya wanda ƙasashen yammacin duniya ke zarginta da neman babban nukiliya muna shirye don yin shawarwari ba kai tsaye ba ba mu amince da su ba dole ne a yi tattaunawa bisa mutunta juna in ji shugaban kasar ta iran ba mu taɓa kera ba mabamai na nukiliya ba ko a baya ko a yanzu kuma ba ma a nan gaba ba ba za mu nemi yaƙi ba amma za mu tsaya tsayin daka kan duk wani zalunci muna son zaman lafiya musamman ma a ƙasashen musulmi da makwabtanmu in ji shugaban ƙasar ta iran masu dafe zaskiyan shugaban amurka donald trump ya katar da haraje-harajen da lafta kan kayakin da ake shiga da su a ƙasar daga ƙasashen duniya sai dai ya ƙara harajin da kashi 125 cikin 100 ga ƙasar china a wani bayani da ya wallafa a shafin na sada zumunta shugaba trump ya ce za a rage haraje-harajen zuwa kashi 10 cikin 100 sai dai za a ƙara wanda aka lafta kan kayan china zuwa kashi 125 cikin 100 donald trump ya kuma zargi china da nuna rashin girmamawa da kuma zalantar amurka kafin haka kuma kasar china ta sanar da ƙara haraji kan kayan amurka da ake shiga da su ƙasarta zuwa kashi 84 cikin 100 inda china ta zargi amurka da barazana kan ƙasashen duniya matakin na zuwa ne jin kaɗan bayan da beijing ta mayar da martani kan ƙarin harajin da washington ta yi mata a baya trump ya kuma yi nuni da cewa ba kamar china ba waɗannan ƙasashen bisa ga ƙwaƙwarar shawarata ba su mayar da martani ko ta wace irin hanya ba ko siffa a kan amurka ba kazalika jami'an amurka sun bayyana a wannan rana cewa yanzu ƙasashe ko ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa biyar da hamsin ne waɗanda suka riga suka tuntuɓi amurka kan matakin nata na harajin kwastam wannan lamarin ya shafi ƙasashe saba'in na duniya wani abu da ya haddasa barkewar rikicin kasuwanci tsakanin amurka da kuma kasashe da dama musamman manyan kasashen da ke hulɗar kasuwanci da ita kamar china da kuma kasashen tarayyar turai su ma kasashen tarayyar turai sun lafta harajin kashi 25 cikin 100 kan kayan da amurka take da su waɗanda take shiga da su amurkar da ake shiga da su a yankin To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce kasarsa na shirin amincewa da yankin Falastinawa a matsayin kasa nan da watanni masu zuwa. Ya ce hakan na iya faruwa a farkon watan Yuni na wannan shekarar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin New York. kawo yanzu ƙasashe 147 ne suka amince da yankin na Falastinawa a matsayin ƙasa mai 'yanci. Ƙasashen ispaniya da Ireland da Norway su ne na baya-bayan nan da suka nuna amincewarsu a watan Mayun bara da yankin na Falastinawa a matsayin ƙasa mai 'yanci matakin da ya fusata Isra'ila. Ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama dai ne ke ganin samar da ƙasashe guda biyu Falastin da kuma Isra'ila shine gimshikin samar da duk wani zaman lafiya a yankin ƙungiyar gaban ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai dai yawo ta nuna damuwa kan takun sakar da ya kunno kai tsakanin ƙasar mali da kuma makwabciyarta algeria lamarin da ya kai ƙasashen biyu janye jakadu a tsakaninsu a cikin wata sanarwa da ta fitar ecowas ta ce tana bibiyar abin da ke faruwa wanda ya shafi dangantakar da ke tsakanin ƙasar mali da kuma algeria ecowas ɗin ta ce ta damu matuka kan lamarin tana kuma mai kira ga ƙasashen na mali da kuma algeria da su kai zuciya nesa su yi amfani da hanyoyin diplomasiya wajen warware saɓanin ra'ayin da ke a tsakaninsu dangantaka tsakanin mali da kuma algeria ta yi tsami ne bayan da a makon da ya gabata algeria ta kakkaɓo wani jirgi mara matuki mallakin sojojin ƙasar mali wanda ta ce ya keta iyakar ƙasarta mali ta mayar da martani ta hanyar yi wa jakadanta da ke algeria kiranye hakanan ma ƙasashen ƙungiyar nan ta yankin sahel wato ta ios ta bi sahun mali ta hanyar ɗaukar irin wannan mataki lamarin da ya sanya ita ma algeria ta mayar da martani game da martani makamancin wannan ga kasashen inda ita ma ta yi wa jakadan nata kiranye a kasashen niger da kuma mali tare da jinkirta aikewa da nata jakadan a kasar burkina faso algeria dai ta kore wato kiran da kasar mali ta yi na cewa jirgin marar matuki bai keta wato sararin samaniyar ta ba ita dai mali ta ce jirgin marar matuki yana kan aiki ne a yankin wato e, a daidai lokacin da aka kakkaɓo shi kuma yana kan aiki ne a game da ayyukan ta'addanci sai dai aliyar ta ce jirgin ya keta iyakarta kuma ba ma hakan so ɗaya ba har ma so uku a baya-bayan nan wanda ya sa saboda barazanar take gani ta ɗau matakin kakkaɓo wannan jirgin na marar matuki lamarin dai ya fusata ƙasashen na wato ios waɗanda suma suka bi sahun kasar mali tare da yi wa jakadan su kiranye daga kasar ta algeria to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumarilla masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye muna nan tafe da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau wanda ke haska fitilar sa kan batutuwan da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan sa akwai mu dauke da shirin nan na afirka a yau wanda shi kuma ke bibiyar wasu batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka da haka ne zan cewa da ku ayi yi sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da siyasar Amurka ta fara yakin kudaden fito tsakaninta da kasashen China da tarayyar Turai da sauran kasashen duniya wanda ni Tahir Amin zan karanta. A ranar Laraba biyu ga watan Afrilun da muke ciki ne dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fidda jadawalin kudaden fito ga dukkanin kayakin da suke shigowa amurka daga kasashen duniya da dama daga ciki har da kasashen turai da kuma china ya zuwa yanzu dai kasar china ta mai da martani da kashi 34 cikin 100 na kayakin amurka da suke shigowa kasar china sannan amurka ta kara mai da martani ga kasar china da kashi 104 cikin ɗari kan kayakin ƙasar china masu shigowa amurka sannan ƙasashen turai da dama sun ce za su mai da martani hali yanzu dai tasirin wannan yakin ya fara shafan ƙasashe da dama a duniya daga ciki hada ita ƙasar amurka inda kasuwannin hannun jari na ƙasar amurka sun yi ta faduwa a ranar talatin da ta gabata da kuma ranar laraba wato 8 zuwa 9 ga watan afrilu na shekara ta 2025 labaran da suke fitowa daga kasuwannin hannun jari na wall street na ƙasar amurka sun nuna cewa a karon farko tun shekarar da ta gabata hannayen jari a kasuwar ko kasuwannin sun kai ƙasa da kashi dubu biyar hannun jari a wannan kasuwar ya ragu da kashi 20 cikin daga watan fabrairu da ya gabata sai dai a ranar laraba ce ƙasar china ta ƙara yawan kuɗin fito wa kayakin amurka masu shigawa ƙasar zuwa kashi 84 cikin 100 kuma ta bayyana cewa a shirye take ta ci gaba da wannan yakin na tattalin arziki har zuwa sa kafafen yada labarai na ƙasar china dai sun ba da sanarwar ƙara kuɗaɗen fito kan kayakin amurka waɗanda suke shigowa ƙasar har zuwa kashi 84 cikin 100 sannan kasar china a shirye take ta ci gaba da yakin kasuwanci da gwamnatin shugaba trump har zuwa ƙarshen sa in ji kamfanin jilancin labaran xinhua na ƙasar china tashar talabijin ta press tv a nan da ya ta nakalto jami'an gwamnatin ƙasar china na faɗar haka a ranar laraba sun kuma kara da cewa idan gwamnatin trump bata dakatar da wannan yakin kasuwanci ba ƙasar china tana da hanyoyi da dama wa'anda za ta ci gaba da wannan yakin da amurka har zuwa sa kafin haka dai gwamnatin shugaba trump ta ƙara wa kayakin ƙasar china masu shigawa amurka kudaden fito daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 104 cikin 100 kuma a ranar laraba ne dokar ƙarin da gwamnatin ƙasar amurka ta yi wa kayakin china zai fara aiki sannan a ranar goma ga watan afrilu da muke ciki ne wato a ranar alhamis kudaden fiton da china ta dora wa kayakin amurka zai fara aiki a ƙasar ta china a ranar larabar da ta gabata ce shugaban ƙasar amurka donald trump ya ƙara kudaden fito ga ƙasashen duniya da dama daga ciki har da kasar china wacce ta maida martani bayan kwanaki biyu da kwatankwacin abin da amurka ta ƙara mata shugaban ƙasar amurka a shafinsa na yanar gizo wanda ake kira trump social ya rubuta cewa duk tare da gargaɗi na cewa duk wata ƙasa da ta maida martani kan kudaden fito da na ɗaurawa ƙasar to za ta fuskanci ƙarin kudaden fito daga ɓangarenmu amma ƙasar china ba ta yi amfani da wannan gargaɗin ba ta maida martani da kashi 34 cikin 100 gwargwadon fiton da muka ɗora mata. kakakin ma'aikatar kasuwanci na ƙasar china ya bayyana cewa barazanar amurka na ƙara yawan kudaden fito ga kayakin ƙasar china da suke shigowa amurka idan mu mai da martani kuskure ne kan kuskure don ƙasar china ba za ta taɓa amincewa da haka ba manufar wannan yakin tattalin arziki da shugaban ƙasar amurka donald trump ya fara dai ita ce cire duk wani tasirin da ƙara kuɗaɗen fito zai yi a harkokin kasuwancin ƙasar amurka sai dai har ya zuwa yanzu dai muna ganin tasirin a fili amurka dai ta ɗauki ƙasashen turai da china a matsayin masu gasa da ita kuma maƙiyanta a fagen ƙarfin tattalin arziki a duniya hali yanzu dai ƙasashen turai suna shirin haɗa kai da ƙasar china don tsara yadda za su fuskanci ƙasar amurka a wannan yakin tattalin arziki ko kuma kasuwanci da aka fara dangane da wannan dai firaministan ƙasar china ya bayyana cewa ƙasar china da kuma tarayyar turai za su tsara wani shiri wanda zai mai da ƙasashen turai da china wata babbar kasuwa a duniya don fuskantar shugaban ƙasar amurka donald trump a yakin tattalin arziki da ya fara a ranar biyu ga watan abrilun da muke ciki masu sauraro karshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma ga watan Afrilun shekara ta 2025, wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma ga watan Afrilun shekara ta 1946 tawagar sojin faransa ta ƙarshe sun fice da ƙasar labanan bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru 28 kafin wani lokacin da ya bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya sojin ƙasar faransa suka mamaye ƙasashen labanan da syria wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da sojojin nazi na ƙasar jamus suka mamaye ƙasar faransa a farkon yakin duniya na biyu da haka kuma ƙasar labanan ta koma ƙarƙashin sabbin shugabannin ƙasar faransa ƙarƙashin mamaya ta kasar jamus da haka kuma kasar labanan ta koma karkashin sabbin shugabannin ƙasar faransa karkashin mamayar kasar jamus amma shekara ta 1941 sojin faransa karkashin gwamnatin da ke gudun hijira tare da taimakon sojojin ingila sun sake karbar iko da kasar labanan amma daidai lokacin kuma mutanen kasar ta labanan suka buƙaci samun 'yancin kai sannan kuma suka takurawa turawan 'yan mulkin mallaka wanda da suka amince aka gudanar da zaben shugaban kasa a shekara ta 1943 bayan gwagwarmaya da sabuwar gwamnatin kasar labanan ta yi da turawa na 'yan mulkin mallaka na faransa da ƙarshe da kasar ta ta samu 'yancin kai a shekara ta 1945 sannan kuma aka rataba hannu a kan yarjejeniyar ficewar sojin kasar faransa daga kasar labanan wanda ya tabbata a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan afrilu na shekara ta 1973 hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato mossad ta kashe wasu jami'an ƙungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo su uku a birnin beirut na ƙasar labana man ƙungiyar ta plo waɗanda yahudawa suka kashe sun haɗa da kamal nasir da kuma kamal udwan sannan kuma akwai muhammad yusuf bayan haka kuma shekaru goma jami'an hukumar leƙen asiri ta musad sun ƙara kashe wasu jami'an ƙungiyar ta plo a wasu ƙasashe na duniya wanda hakan ya hada har da isam sarwati wanda yake baiwa shugaban ƙungiyar ta plo na wannan lokaci malam yasar arafat shawara a ƙasar portugal masu saurari ko kun san cewa shekaru 26 suka gabata a rana irin ta yau mataimakin babban kwamandan sojojin ƙasar iran ali sayyad shirazi ya shahada a wani hari da wasu masu ƙiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran suka kai masa a cikin birnin tehran an haifi shahid sayyad shirazi a wani ƙauye a cikin lardin khurasan ta arewa a arewa maso gabacin ƙasar iran bayan kammala makarantar sakandare ya shiga makarantar koyon aikin soja a tehran amma a lokacin da ya fara nuna ƙiyayyarsa ga gwamnatin sarki sha an kama shi sannan kuma an jefa shi gidan kaso shahid sayyad shirazi ya ci gaba da zama a gidan kaso har zuwa nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 inda masu gwagwarmaya suka fitar da shi daga gidan kaso daga wannan lokaci ne kuma ya koma aikinsa na soji inda ya kasance ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙasar iran waɗanda suka jagoranci kare ƙasar daga yakin saddam hussein wanda ya ƙaddamar a kan ƙasar iran tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya shekara ta da da tamanin ɗaya marigayi imam kumeni ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojin ƙasar iran kuma yana riƙe da wannan mukami ne ya shahada masu saurare ko san cewa shekaru 106 suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan afrilun shekara ta 1919 aka kashe emiliano zapata sannan kuma wanda ya kasance sanannen dan gwagwarmaya a kasar mexico a wani makirshe da aka kulla masa indiyawan daji na mexico zan ɗauki zafata a matsayin mai gyara kuma mai su sannan kuma ya ɗauki makami a ƙarshen shekara ta alif goma a karkashin taken ƙasa da 'yanci tare da rundunar indiyawan daji masu fafutukan neman 'yanci inda ya fara kwato filaye na mutane waɗanda aka kwace bisa zalunci zafata ya samu goyon bayan shugaban kasar mexico na wannan lokaci francisco maduro a lokacin da ya kira shi ɗan siyasa mai neman sauyi da gyara amma lokacin da zapata ya bayyana shirinsa na sake fasalin ƙasa da kuma neman a gudanar da sauye-sauye masu inganci da kuma gaskiya ya fuskanci adawa da zagon ƙasa daga shugaba maduro don haka ne zapata ya bijirewa gwamnatin maduro domin ya kare manufarsa ta neman ganin an gudanar da sauye-sauye da gyara a cikin sha'anin tafiyar da mulki na kasar mexico da kuma karbe filaye masu yawa daga hannun masu ruwa da tsaki domin amfanin sauran jama'a musamman ma dai marasa galihu amma makiyan zapata sun kashe shi ta hanyar yaudararsa da kuma kulla masa makirci masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan afrilun shekara ta 1931 jibran khalil jibran marubuci balarabe sannan kuma marubucin baitukan waƙoƙi kuma mai fasahar zane ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1883 a arewacin ƙasar labanan kuma ya fuskanci rayuwa ta talauci tun yana ƙarami akan haka ne ma shi da danginsa sa koma ƙasar amurka da rayuwa tun yana ɗan shekaru goma sha biyu a duniya amma ba da jimawa ba ya koma a ƙasar talabanin domin yin karatu shekara ta tara da biyu khalil ya sake koma a ƙasar amurka saboda rashin lafiyar mahaifiyarsa da kuma ɗan uwansa amma ya rasa su baki ɗaya a cikin shekara guda daga baya wannan marubuci balarabe ya tafi ƙasar faransa domin bunƙasa hazaƙarsa ta yin zane-zane da kuma ayyukan fasaha bayan ya zama sanannen marubuci mai fasaha ya fara rubuta littafai kuma ya bar muhimman ayyuka na rubuce-rubuce da ya yi masu tarin yawa amma littafin sa mafi muhimmanci shine littafin da ya rubuta mai suna annabi wanda a cikinsa ya bayyana musulunci da kuma ruhinsa da kuma hikimar imam ali alaihi salam a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. A yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya da muka buɗe magana akan ƙirƙirarriyar fasaha. da yadda ake amfani da ita bangarori daban-daban musamman ma dai a yaƙi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙarshen abin da muka yi ishara da shi a cikin shirinmu da ya gabata shine cewa duk da ci gaban da aka samu a fagen ƙirƙirarriyar fasaha da kuma yadda amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suke amfani da wannan fasahar a fagen yaƙi sai dai wannan baya nufin cewa za su samu nasara sakakkiya da babu ƙaidi a cikinsa misali akan haka shine waɗannan ƙasashen sun daɗe suna amfani da wannan fasaha musamman ma dai amurka amma a lokacin da ta yaƙi a ƙasar iraki da afghanistan ba ta samu sakakkiyar nasara mara ƙaidi ba hakanan kuma yadda gajiyawar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito fili a farmakin guguwar a ƙasa duk da wannan fasahar da take da ita ba ta iya daƙile gagarin farmakin da aka kai mata ba kuma duk da cewa 'yan sahayoniya sun mallaki wannan fasahar tun gabanin wannan farmakin kuma har suke alfahari da ita amma bai amfane su ba wajen hana afkuwar wannan harin ko su sha cewa za a kai shi a kan wannan ne farfesa yael zaisar wanda shine mataimakin shugaban jami'ar tel aviv kuma kwararre a tarihin syria da lebanon da kuma rikicin larabawa da haramtacciyar ƙasar tasu isra'ila ya bayyana cewa isra'ila tana ɗauka cewa ita ce mai fifiko a fagen ci gaba na zamani da kere-kere da fasaha da tattara bayanan sirri da zai hana waɗanda suke zagaye da ita su shammace ta ko kuma su kai mata harin da bata tsinkayo shi ba wato harin ba ta kenan wannan aƙidar da isra'ila take da ita shine sa take yi wa makwabtanta don suke zagaye da ita kallon ƙasƙanci ya sa kuma ta yanke cewa za ta taƙaita yawan sojojinta su zama 'yan kaɗan domin yanzu tana da fasaha mai girma da za ta yi aikin da sojoji da dama ba za su iya yi ba. a nan yana da kyau mu ambaci abin jagororin juyin halin musulunci na iran suke ishara da shi musamman ma dai jagoran juyin halin musulunci atlal uzma sai da alun hamna'i inda yake cewa a daina fanka makarfi na makiya da kai su inda ba su kai ba amma kuma a lokaci ɗaya kar a ƙasƙantar da ƙarfin da suke da shi ƙarshen tarihi wannan wata aƙida ce ta siyasa da amurkawa suka ƙirƙiro ta kuma suka yadda da ita a wannan zamanin da ake ciki da akwai wani sabon yunƙuri wanda yake son ganin an miƙa kai ga manufofin amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin wannan yankin bisa fakewa da cewa ba a da ƙarfin da za a iya fuskantar su sai dai kuma abinda masu irin wannan zancen suka mance shine tun kirkirar haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin wannan yankin da akwai wannan gibin na ƙarfi a tsakaninmu da ita hakanan kuma ta fuskar ƙere-ƙere da ci gaba na zamani. amma nan bai hana a kalubalance ta ba bai hana 'yan gwagwarmaya su jajirce wajen fada da ita ba domin haramtacce ƙasa ce kuma bisa zalunci aka gina ta an kashe mutane an kwace musu filaye da gidaje na kaka da kakanninsu ba kuma haka kawai francis fukuyama ya kirkiri nazariyarsa ta ƙarshen tarihi ba ya gina ta ne akan cewa salon rayuwar amurka da ci gabanta shine misali na ƙarshe da tunanin ɗan adam zai iya kaiwa gare shi don haka zai ci gaba da wanzuwa har abada sai dai kuma ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba shi da kanshi ya warware abin da ya faɗa ya ja da baya daga wancan tunanin nashi bayan sauye-sauyen da ya ga suna faruwa a fagen siyasa a duniya. tunani dama irin wancan ba da bukatuwa da wata kwarewa ko wani dogon tunani na ilimomi mabanta a nazariya domin a rusa shi yau da gobe kadai ta isa ta rusa wannan tunani irin na fukuyama faduwar tarayyar soviet gabanin shekaru 35 da suka gabata ta bai wa amurka jin cewa ita ce kadai sarauniyar duniya sai dai kuma ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ta fara fuskantar wani sabon ƙalubalen a ƙoƙarinta na ayyana makomar wannan yankin da muke ciki wannan zai kai mu ga fahimta cewa duk da raunin da ya sami 'yan gwagwarmaya a wannan yakin na wannan lokacin tun bayan bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ba amurka ce ko haramtacce ƙasar isra'ila masu rubuta shafin ƙarshe na labarin wannan yankin da ayyana makomarsa ba hasashaye a kan ƙirƙirarriyar fasaha gabanin bayyanarta ba a cikin shekaru kaɗan na bayan nan ne aka samar da wannan ƙirƙirarriyar fasaha ba wanda ɗaya daga cikin fuskokinta shine manhajojin nan na chat gpt da kuma deepfake za a iya danganta ɓullarta zuwa shekarun ƙirƙirar na'ura mai ƙwaƙwalwa domin fasaha ce wacce na'ura mai ƙwaƙwalwa ta taka rawa wajen samar da ita don haka za a iya cewa tun a cikin gomiya ta hamsin wato a wajajen shekara ta da tara hamsin a ƙarnin da ya shuɗe wannan manhajar ta fara ɓullowa illa iyaka ta bunƙasa ta kai koli ta tumbatsa a cikin gomiya biyu ta bayan nan wanda kuma hayan du tana kan tafiya a wannan hanya a cikin shekara ta 2017 ne dai kamfanin nan na opel ai ya kaddamar da manhajar gtp ta daya da ta kasance manhaja mafi ci gaba ta fuska amfani da harshe ta kuwa share fagen bayyanar wasu manhajojin a wannan fagen a shekara ta 2022 wannan kamfanin ya gabatar da wata sabuwar manhajar wacce mutane za su iya amfani da ita wato kowa da kowa zai iya amfani da ita a ƙarshe kuwa wani kamfani na ƙasar china wanda yake gasa da kamfanonin amurka a wannan fage ya ƙaddamar da tashi manhajar wacce ta zama abin da ake magana a kanta a wannan fage. tun gabanin fitowar ya fasaha a cikin mutane ta zamana wato kowa da kowa zai iya amfani da ita kamar da ake yi yanzu fina-finan hollywood sun nuna yadda ake amfani da ita wato a wancan lokacin tunanin ɗan adam bai kai cewa ya san akwai wani abu ƙirƙirar ya fasaha ba ta hanyoyin da suka baiwa duniya mamaki a wancan lokacin sun kuma bijiro da tambayoyi masu yawa da suka shafi shari'a da kuma kyawawan halaye a shekara ta dubu da da tara takwas, an yi wani fim mai suna enemy of the state a cikin wannan fim ɗin a nuna da ake bibiya da kuma kai da komowar wasu mutane da ƙungiyoyin da ƙyan asiri na tsaro suka sa a gaba abin da fim ɗin ya nuna a wancan lokacin shine wanda yake faruwa a wannan lokacin a ƙasa kai da komowa da zirga-zirga ta ciki da waje ta mutum an santa kuma ana bibiyarta gabanin ɓullar wannan ya fasaha wannan tunanin zai wuya ya zo wa mutane wato nagari abin da ke nufi da cewa amurkawa sun daɗe da mallakar waccan fasahar sai kuma wani fim mai suna minority report wanda aka yi shi a shekara ta 2002 yana hasashe ne akan laifin da za a aikata a nan gaba bisa dogaro da bayanan da ake da su da kuma yadda za a yi sharhinsu. su bayan an tattara su sai kuma fim din nan na spectra wanda aka shi a shekara ta 2015 yana magana a kan yadda kirkirar ya fasaha za ta iya kwace iko da aikin hukumomin leƙen asiri da kuma yin kutse a cikin hanyoyin sadarwa wani abu da babu kokonto a cikinsa shine cewa waɗannan sabbin manhajojin na ƙirƙirar ya fasaha za su yi tasiri mai ban mamaki a cikin rayuwar yau da kullum ta mutane hakanan kuma a cikin fagagen tattalin arziki da kuma soja da kuma harkar tsaro. To sauraro za mu dasa aya a nan. Muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Afirka a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan yadda haramtacciyar kasar isra'ila take kallon afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura falasinawa su yi hijira ta dole za mu yi dubi akan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori falasinawa daga yankunansu musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu a kan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai ƙasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karɓi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasɗinawa yin hijira zuwa wajen falasɗinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shi ne ƙoƙarin da haramtaccen ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karɓi bakuncin falasɗinawan su zauna a cikinta maimakon ƙasarsu ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ilan ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karbi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da ko wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karɓe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'umma afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun falasɗinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin dai sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cikin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da makarkashiyar da take wa al'ummar falasino saboda zama ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ilan take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu ƙasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi a kan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci da isra'ilan ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan ƙasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya ɓalle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan ƙasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta zaɓe ta tuntuɓe su ta yi magana da su a kan cewa su karɓi bakuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne zai zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtaccen ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharauri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel. to ita dai haramtacce kasar ta yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan ƙasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran ƙasashen duniya sai waɗannan ƙasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu. ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a hakikanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin a kan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijirowa da sudan ɗin cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon donar kai daukin gaggawa da take fada da ita hakanan kuma an yi wa sudan din alkawalin cewa idan fatakar bakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faqi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye wa falasɗinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma minsan ya ƙara cewa gwamnatin somaliya ba ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ba ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasɗinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar Falasinawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba a wannan karon ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta mossad izini akan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntubi ƙasashen na nahiyar afirka inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labaru na axos ya buga labarin da yake cewa netanyahu ya baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta mosan umarnin tuntubar ƙasashen nahiyar afirka akan batun hijirar falasinawa jami'in musa david birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntubar kasashen afirka daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu hadda farkawar da nahiyar afirka ta kare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zama zamanto haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. to ma sauraro za mu dasa aya nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.